Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litini 28 ga watan Fabrairu. a cikin shirin za a ji yadda wasu 'yan najeriya ke fassara ziyarar da mataimakin shugaban najeriya yomi osunbajo ya kai jihar borno da siyasar takarar shugaban kasa za kuma a ji ƙarin bayani kan cin zaben cike gurbin ɗan majalisar wakilai da jama'iyyar apc ta yi a jihar ondo kamar kowace ranar litini yau ma muna tafi da shirin zauren matasan boa wanda nasiru adamu hikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa biyo bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da ake yi kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa rashar bayan mamayar ukraine da ta yi ya kamata amurkawa su gaggauta barin kasar rasha ta hanyoyin sufuri na kasuwa da ake yi da su a yanzu kamar yadda wata sanarwa ta tsaro ta faɗa a jiya lahadi 27 ga watan fabrairu a shafin yanar gizo na ofishin jakadancin amurka a moscow Sanarwar ta kuma yi kira ga Amurkawa da su yi tunanin wasu hanyoyin da ba sai sun dogara da shirin gwamnatin Amurka na kwashe su ba. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ita ce babbar tozarci da aka taɓa yi wa kasashen Turai tun bayan yakin duniya na biyu, wanda zai kaddamar da gagarumin ramuwar gayya daga kasashen Turan tare da sanya takunkumai daga Amurka da gwamnatocin Turai ga bankunan Rasha da kuma cibiyoyin kasuwanci Ƙungiyar Tarayyar Turai tana shirin ɗaukar matakan da ba a taɓa ganin sa ba na bayar da tallafin kuɗaɗen sayan makamai ga ƙasar Ukraine. jami'an tarayyar turan sun ce a ranar 27 ga watan fabrairu yayin da ƙungiyar ta yi shelar ƙaƙaba jerin sabbin takunkumai a matsayin martani ga mamayar ukraine da rasha ta yi a ƙarƙashin shirin tarayyar turan na ba da kudaden sayan makami za a yi amfani da miliyoyin euro wajen sayan makaman yaƙi na sama da tankoki alburusai da kuma kayayyakin soji saboda dakarun sojin ukraine sauran abubuwan sun hada da man fetur kayan kariya hulunan kwano da kuma kayayyakin agajin gaggawa A karon farko kungiyar tarayyar Turai za ta ba da kudaden saye da kuma aikawa da makamai da wasu kayayyaki zuwa ga kasar da aka kai wa hari abinda shugaban hukumar Turai Ursula von der Leyen ya ce kenan game da sayan makaman da ya kira da wani abu da zai kawo canji. Von der Leyen yana tsammanin shugabannin tarayyar Turan za su amince da matakan tare da wasu mahimman batutuwa da ya hada da haramta yada labarai ta kremlin rt da sputnik rufe sararin salmaniyar turai ga jiragen rasha da kuma sanya takunkumi wa belarus labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Lahadi ne zanga-zanga kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi a babban birnin Thai ta shiga kwana na biyu inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa lambunan shakatawa na Lumpini da Benchakiti a Bangkok. Wani injiniyan kasar Ukraine alexandra Polyenu da ya yi shekaru shida yana zaune a kasar Thailand ya bi jirgin sama daga tsibirin Phuket domin ya halarci zanga-zangar. Ya fadawa wa murya Amurka cewa wannan ne kadai abin da za mu iya yi daga kasar waje don nuna goyon bayanmu ya nuna cewa kowa ya fahimci abin da ke faruwa a ukraine da jama'ar ukraine suna samun goyon baya sophie wata malamar fasaha 'yar ukraine wacce bata bayyana sunan mahaifinta ba ta ce 'yan uwanta a ukraine suna jin jiki A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jihar Borno, Najeriya. inda ake ci gaba da fassara ziyarar da mataimakin shugaban kasa yomi Oshunbajo ya kai da siyasar tallata kai saboda takarar shugaban kasa da shi da gwamnan jihar borno fassarar da gwamnatin jihar borno ta ce ba lallai ba ziyarar da mataimakin shugaban kasa ya kawo jihar bondo wato profesa yemi banjo ya bar baya da kura wanda wasu ke ganin tamkar harkar siyasa ne kawai musamman ma na ra'ayinsa na tsayawa takarar shugabancin kasar nan da kuma zaɓar farfesa umar zulum a matsayin mataimakin shugaban a watan disamban shekarar da ya gabata ne dai shugaban kasar alhaji muhammadu buhari ya kawo ziyara jihar borno wanda watanni biyu ne kacal sai kuma gashi mataimakin shugaban kasar ya kawo ziyara jihar borno da sunan buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar borno ta aiwatar jihar an dai ga hotunan mataimakin shugaban kasan hada da na gwamnan jihar borno professor Gana umar zulum a matsayin yan takakaru na neman shugabancin najeriya da mataimakin sa, wanda aka lika a kasashen ƙetare jakan da aka buga na maratun mataimakin shugaban kasan a ɗauke rahoton mataimakin shugaban kasan da kuma na gwamnan jihar borno wanda dukkaninsu professor ne da ta shiga jami'ar lagos da kuma jami'ar maiduguri tun dai masu lura da al'amuran siyasa suka fara sharhi kan wannan ziyara ga kuma abin da suke cewa an Abubakar Ahmadu Tela ne sunana. Ah, alhamdulillah a ƙasan nan duk lokacin da aka ga shugaba yana aiki mutane ne suke tabbata kan cewa idan da a samu ya kamata a same su a cikin cikin shugabancin ƙasan aikinka ne zai nuna wannan ya nuna a kan cewa a cikin ƙasan ayyukan da suke yi mutane sun amince kuma sun ji daɗin ayyukan da suke yi a cikin ƙasan sunana ibrahim musa ai in aka hada su biyun nan ayi kamar yan najeriya za su sha wahala mutane da dama suna cewa dukan su biyu ayi malaman makaranta ne ba yan siyasa ba ne so kuma daga baya suka zo suka shiga siyasa akwai waɗanda suke irin sun taso daga cikin siyasan har suka girma amma wannan shigan su ma siyasan bai jima ba saboda haka kamar za a ɗan sha wahala komai shi za a bi ka'ida ka'ida kamar aka ce ka zaɓi kuma shi zulum ya kasance mataimakin shugaban kasa. shi shi Osibanjo zaman shugaban za ku yadda? Adiyan yan yi kyau sosai. In Allah ya ba su Allah za mu goya musu baya. Kwarai da gaske. To ko me gwamnatin jihar Borno za su ce kan wannan batu? Tambayi ke ne wa kwamishinan yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno. Honorable Babakur Abba Jatau ga abin da ke cewa. Abin da aka sani da wannan zuwan ba zuwan siyasa ne zai kawo shi. Wata wata ah, tanadi da gwamnatin tarayya ta yi kuma yadda na faɗa ne wanda za a masu kankanan masana'antu da kuma wadda sun kirkiro abubuwa wanda zai amfane su da kuma zai amfani jama'a so shine dai ni iya sani na abin da shi zai kawo mataimakin shugaban kasa zuwa nan borno state yanzu dai ana jira a ga yadda za ta kaya tsakanin mataimakin shugaban kasan professor yemi osubanjo wanda ake maganan cewa zai fito takarar shugabancin kasa kuma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum zai kasance masa mataimaki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida dan mutan biyu yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da labaran duniya kashe na biyu. A jiya Lahadi ne Taliban ta kare wani aikin bincike na gida-gida a ciki da wajen Kabul wanda ake takaddama a kai suna ikirarin cewa sun yi ne da nufin kamen 'yan ta'adda da kuma raba Kabul babban birnin kasar da makamai. zabihullah mujahid babban kakakin gwamnatin taliban ya ba da sanarwa cewa ba za su sake yarda da kwashe 'yan afghanistan ba har sai an inganta halin waɗanda aka kai su ƙasashen ƙetare da suke ciki aikin binciken da aka yi a ranar juma'a da ta gabata ya mayar da hankali ne ga gidajen jama'a da sauran lardunan da suke kusa inda ya sanya firgici da ɓacin rai tsakanin mazauna wuraren Gwamnar jihar New York Kathy Hochul ta ba da sanarwa a jiya Lahadi cewa za a dage dokar buƙatar sanya takunkumin rufe fuska a makarantu a ranar biyu ga watan Maris. A wani taro da aka yi a Albany, 'yar jam'iyyar Democrat ɗin ta ambato raguwar kamuwa da cutar COVID-19 da faɗakarwa daga cibiyoyin daƙile yaɗuwar cututtuka da rigakafi. sabuwar dokar za ta fara aiki ne a ranar laraba kuma za ta shafi yara 'yan shekara biyu zuwa sama a wuraren lura da yara jihar new york tana da yara 'yan makaranta miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da kusan miliyan daya a garuruwan new york a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda za a ji karin bayani kan nasarar da jama'iyyar APC ta yi a zaben cike gurbi na dan majalisar wakilai a jihar Ondo, Hassan Umar Tambawal gare ka. a jiya lahadi hukumar zaɓe mai zaman kanta inec a jihar ondo ta ayyana ɗan takarar majalisar wakilai mr mayo kunlosin alade na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaɓen cika gurbi na mazaɓar akure ta arewa da akure ta kudu farfesa deji ogunseyeni na jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke akure babban jami'in bayyana sakamakon zaɓen cika gurbin. Alade Mayo farfesa deji ogunseyin ya ce mr maya kunlosin alade na jam'iyyar apc ya sami ƙuri'u dubu ashirin da shida da dari uku da saba'in da tara ya kada sauran 'yan takara guda shida mr wa a aduwa na jam'iyyar pdp shine yake biye da shi da ƙuri'u dubu ashirin da hudu da dari biyu da ɗaya sai mr oluwa emimima fadike na jam'iyyar adp ya zama na uku da ƙuri'u dari hudu da sittin da biyar da yake magana jin kaɗan bayan an bayyana sakamakon zaɓen cika gurbin kusa a jam'iyyar apc mr victor olabitan ya ce ya yi amannar cewa idan aka ci gaba da yin zaɓe a haka maganar bangar siyasa ba za ta taso ba babu bangar siyasa a wannan zaɓe komi ya tafi daidai don haka ana iya cewa an yi sahihin zaɓe a wannan zaɓen babu maguɗi. babu magomago babu kwalokwalo. I believe if you continue to go on like this, Shi ko a nashi martani a game da wannan zaben cika gurbin na dan majalisar wakilan Najeriya jigo a jam'iyyar PDP a jihar Ondo, Mr. Kennedy Peretai ya ce ba za su ce komai ba a halin yanzu suna nazarin zaben. Mr. Kennedy Parate ya ce a halin yanzu suna nazari a game da sakamakon zaben zan sun gama nazari za su gaya muna mataki na gaba da za su ɗauka. Rahotanni dai sun nuna cewa an kammala zaben cika gurbin a cikin kwanciyar hankali sai dai dan abin da ba a rasa ba an gudanar da zaben cika gurbin ne a mazabar akure ta arewa da akure ta kudu don cika wannan gurbin a sakamakon mutuwar mr adedayo omalape wakili mai wakiltar mazabar wanda allah ya yi wa rasuwa a watan agusta na shekarar da ta gabata hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya A gaida Hassan Tambuwal, kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a kan VOA a Freak a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗayan shakata da wannan. gai gaida mawaka yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda nasiru adamu efikaya ya gabatar da shiri na gaba zauren matasa Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da kan taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin murar Amurka na Abuja za mu ci gaba ne da duba kalubalen tsaro da yadda yake shafar muhawara a cikin al'umma da hakan kan kawo kalamai masu haddasa ce-ce ku kuce. Matasan sun cika zauren makil da suka haɗa da uwaye biyu, Mama Bala Laraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa. Sai Buhari Yunusa Kumurya, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anasani Kafinta, Ahmadu Giya ɗaya da Yasira Yusuf. kowace jiha a duba matsalolin da yake ciki a zanna a yi magana ne na sulhu a fahimci ina ne aka yi ba daidai ba ina ne aka yi daidai inda ba a yi ba daidai ba sai a zanna a duba wani hanya za a bi a magance wannan matsalolin ga baki daya sannan a nan take za a zanna a ci abinci tare kuma a manta da magana a cire magana a cire magana a cire magana ko musulmi ko kirista ko bayarabe ko nyamuri ko wane ne duk za a zanna dakita za mu zo kanka alhaji kabiru adamu kar ku raba mana zaurin bari za mu duk wanda yake da magana zai yi abun habibu mai kike so ka faɗa eh, ni dai maganan da nake zo yin faɗa maganan a tsaya ganin laifin wane ne laifin wane ne ba nan take ba musulmai da kristan da ma wadda ba su da addinai mu haɗu mu koma ga Allah mu ci gaba da ibadu Allah ya kawo mana sauki wannan abun Allah ya kawo mana mafita Allah kuma ya kawo mana karshen tashe tashen hankali da ta'addanci a ƙasar mu Najeriya da ma duniya gaba daya alhamdulillah wato Alhaji Kabiru kamar kana da magana Maganar jari da yake yi ni ba je sulhu da su ba duk wanda ya zo ɗauki wuta cina mutane a cikin mota sama da awa biyu he sun kone ana magana wasu sun fito suka mai da su cikin wutan nan suka bi da bindiga sai su kone kurmus to kace masu mutane san Allah biya amfani magana su kawai gaskiya magana shine yan majalisun mu na tarayya su yi dokoki masu karfi yan sanda su yi aikin su su riko mutanen nan alƙalai su tsoron Allah su hukunta mutanen nan daidai laifinka daidai abin da a hukunta ka can ka jirga da ka hanyar gobe kiyama shi ne gaskiyar magana ah. kan musa Allah ba SD kuswa eh, eh, SD kuswa kai ma ɗazu ka ta amma yana jin kayi magana eh. ai ah, Adamu Ibrahim ne nake jin yake da wasu bayanai da yake ta yi to assalamu alaikum ah, kamar yadda jada yake magana cewa haɗa 'yan siyasa 'yan siyasa 'yan siyasa nan ba za a su ba ni kai na ɗan siyasa ne ba yadda za ka ɗauko fati na ka ɗauko fatin wani ka ce wai kana son ka haɗa mu zauna wai saboda a wai reconciliation zaman lafiya ba zai yiwu ba saboda me mu dinnan iyayen gidanmu suke harzika wannan abu suke ba mu kuɗi mu je mu sai kwaya mu sha don saboda mu zo mu biya musu bukatar su sannan ita tawon lokaci akwai su ce suna neman mu zo mu zauna don a sasanta a zauna lafiya in an zauna lafiya ba za su samu sannan ni ina ganin a wannan mafuta fa kawai a matsayinmu na matasa kamata ai mu yi aiki da hankalinmu mu sanar da duniya cewar ga halin da ake ciki kawai ana neman a haɗa kawunanmu a gwara mu mu ta kashe junan mu ba don komai ba saboda arzikin da Allah ya mana inda ba mu da tattalin arziki a ƙasar nan da muke wofantar da kanmu don wallahi wannan wofantar da kai ne Allah ya yi mana arziki kamar da zuma ma balaraba da ta yi cewar Allah ya ba mu arziki wallahi ina alfahari da jihar Borno da in na tuna da abin da yake a baya a da wallahi in ka je ka ba ma ko ka je ka baga ko ka je ka tadi bangaren kifi kawai ya kai ga matasanmu da muke korafin cewar bamu da aikin yi wallahi ya ci a ce mun riki kanmu a wannan yankin saboda daga kama daga masu leburancin bandan kifi su dora a mota zuwa waɗanda za su shiga cikin ruwa su iyo farautan kifin zuwa waɗanda za su zo su sayi kifin da su kansu direbobin da za su ɗau kifin su kawo sassan da babu wannan kifayen ya isa a ce mun riki kanmu a wannan ƙasa inda ba mu da tattalin arziki ko kuma ba da ƙarfin arziki a ƙasar nan wallahi majalisar ɗinkin duniyar ma ba za ta ba mu bashi a shugabannin namu ba to kamata mu sanar da duniya cewar wannan abu ana yi mana shine saboda a haɗa kanmu sannan a yi amfani da wannan rigingimun a zo a ci gajiyar ƙasar tamu a kwashe dukiyoyin ƙasar mu ana fita da shi kasashen waje saboda wannan takaddama da yake faruwa a yankin zamfara kashe mutanen da ake wala ana kashe gari ne a ƙona gari a tashi gari don a samu ma'adanai a tona a fita da su kasashen waje to kamata a matsayin mu na matasan Najeriya mu gane mu san cewar Allah ya yi mana arziki mu bar wofantar da kanmu ana ɗaukar naira dubu ashirin dubu goma dubu sha biyar ana ba mu muna zuwa muna sace yan uwanmu mu tafiya dogon zango da su mu je mu kifar da su a daji a kira naira miliyan ɗari ko miliyan talatin in aka kai wannan kuɗin mu ba za a mamu ga jikin kuɗin ba. yanzu har ta kai yanzu ta kai fa ga ɗa zai sace ubansa ko ya haɗa baki a sace ubansa domin samu kuɗi idan ba a samu kuɗin na gaba yana iya kashe baban kuma yanzu kowa a najeriya nan kusan kashi 80 zuwa 90 in suka san za su samu abin da za su sa aljihunsu ba wasu ba ne a tashi danginsa gaba ɗaya ma. wannan ya sira da zu da nake magana don da an da tafi wannan magani da muke faɗa ake ba ba wai su 'yan ta'adda ake ba ba mutanen da suke cikin dazuka ne kamar mata da yara ne na gake ba su don akwai mata da yara waɗanda suna cikin dazuzzukan na nan suke rayuwa ba ruwan sha mai kyau babu asibiti ba komai eh, su ake magana ba wai ba wai shi wai su yan ta'adda oke na dauka yan ta'adda ake ba magunguna ah. don na jikin ce a bar yan ta'adda ba su su mutu kawai su ah, ba su mutu ba su ma suna kashe mutane ba gaira ba dalili ai ba amfani da za ba su magani inda su ne wai mun bari ba nan abun ba shi da da kita ya da nake so wai ana kiran yan ta'addan nan ai surfu da su ana kwatanta 'yan ta'adda nan da 'yan tawayen neja delta wai a cikin manyan ƙasar nan waɗanda suke tutar su musulmi ne suna bugun kirji wai suna cewa wayannan 'yan ta'adda nan da suke a daji a kirawo su a zo a zauna sulhu da su a rika biyan su kuɗi sannan su aje makaman yakin su in ban manta ba wanda ya kaurin suna a bangaren ta'addancin nan wanda ake cewa da shi turji ya fito ya gaya wa duniya cewar kazi sadarwa da aka yi a jihar zamfara da katsina ya fito ya ce bata shafe shi ba shi 吗？ sadarwa ne yana amfani da turaya sannan in magana man fetur magana game da maganar society maganar society maganar society yanzu shi yawo ya ce kaga cewa kenan ashe a cikin mu din akwai baragurbe kenan sosai a ciki tun da har yake maganan cewa akan an yanke hanyar sadarwa amma kuma akwai har yanzu shi bata shafe shi ba kaga maganan sadarwa kenan ma ba ta da amfani kenan a Najeriya kenan yanzu domin kuwa cikin mutanen mu su suke daukan bayanan sirri suke kai musu wa'annan 'yan ta'addan to me zai hana mu a cikin society din kamar maganar mu haɗa wani ƙungiyoyi wanda zai zamanto cewa muna kalubalanta duk inda muka ga cewa infoma ne mun tabbatar da wannan infoma ne mu hukunta shi daidai da abin da ya yi maganar cewa mu tsaya yanzu wai sai jami'an tsaro koko wasu abin nan to mu ko mu muna da tabbacin mu koko muna zargin cewa su ma jami'an tsaron akwai haɗin bakin su da ake da ake sa nake ce maka a matsayin mu na matasa ta mu gwada wa duniya mu kuma wayar wa kan matasan mu kai mu tabbatar da cewa wannan abu ana yi ne samu a cakuɗa mu a samu ta kashe junan mu in ba haka ba ah. lokacin da ake sace yan mata a kasan nan in an je makarantun mata za a ɗebi yan matan nan lokacin da wannan abu ya rikice a Maiduguri za ka ga an fito da sunan waɗanda suke yan addinin Christianity ne da an kwashe su za a ce ai musulmai su suka kwashe su don su je su musulantar da su haka zalika in an je kudanci za a ɗebo waɗanda suke addinin musulmai ne za a ce ai arnan waɗanda suke kiristoci ne na kudu su suke suke kashe mana musulman mu yan arewaci don haka ana yi ne a gwada mu shi yasa nake kira ga matasan mu da musulman mu da kiristocin mu da waɗanda ma bamu da addini ba su da addini wallahi mu fito mu tabbatar da cewar wannan abu ana yi ne saboda a gwada kawo ta dawo akan maganan da na fara da na ce da farko abun da za a magance matsalolin tsaro abun da yasa na kama maganar sulhu sulhun din in kabilan kan ta ta'addanci to kai ma ta shafe ka kai ba dan ta'adda ba ne amma sai ana magani dan ta'adda number one na farko kenan shi yasa nake nake kira a yi zama ne na sulhu na ƙasa ne ga baki da national reconciliation a an yi sulhu ba sulhu na ah, nake magana ba sulhu ba ne da yan ta'adda nake magana ba nuna magana da sulhu ba ne da yan ta'adda ba za mu sake dasa aya a ran ku sake matsowa makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mu ilhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum A gaida Haji Nasiru yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridar ne da jaridar vanguard jaridar vanguard na labari ne a kan harin da kasar rasha ta kai wa kasar ukraine tare kuma da neman sanin makoman 'yan najeriya fiye da dubu biyar da dari shida da ke zaune a kasar ukraine wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta fitar da ya nuna cewa akwai 'yan najeriya dubu biyar da dari shida kuma dubu hudu daga cikinsu ɗalibai ne sai dai kuma kawo yanzu babu wani shiri na fito da su da kasar ta ukraine kasar da ke fuskantar bamabamai daga kasar rasha tuni da ya minista harkokin wajen najeriya gofre wanyama ya gudanar da taro tare da jakadan kasar ukraine da kuma rasha a najeriya tare kuma da tattauna akan hanyoyin da za a bi domin fito da 'yan najeriya daga ƙasar kamar da yadda sauran kasashen duniya ke yi sai kuma jaridar leadership a yanda najeriya ke neman zaman lafiya a kasashen waje jaridar leadership ta cewa yanzu haka 'yan bindiga sun kashe mutane bakwai tare kuma da sace wasu hamsin da bakwai a wani hari da 'yan bindigar suka kai a karamar hukumar birnin gwari da ke jihar kaduna ranakun juma'a da kuma asabar sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa yanzu aka dai hukumar da ke yaƙi da safara da kuma shan mugan kwayoyi a najeriya ndlea ta kai samame wani yanki na birnin lagos tare da kama wata mata mai suna mrs sharifat kahin delawa da kuma kilogram fiye da dubu biyar da ɗari takwas na hoda iblis da sauran mugan kwayoyi kwayoyi a cewar hukumar ta ndle dai sai da aka yi dauki ba daɗi tsakanin jami'anta da kuma gaggan masu safarar magan kwayoyi a lokacin da ta kai harin a gidan da ita wannan mata ke zaune matar da ya bayyana cewa ta yi suna wajen safarar magan kwayoyi da sayar da shi a birnin lagos sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation kamar sauran jaridun najeriya na cewa hukumar zaɓe a najeriya ta ƙara ranar gudanar da zaben shugaban ƙasa ga na gwamnoni a ƙasar sakamakon ɗan tsaikon da aka samu na rattaba hannun shugaban ƙasa a kan sabon kundin tsarin mulkin zaɓe yanzu dai hukumar zaɓe ta bayyana cewa za a gudanar da zaben shugaban ƙasa ne a ranar ashirin da biyar ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, a makon takwas ga a watan fabrairun shekara mai zuwa da tun farko ta ba da sanarwa sai kuma jaridar da premium times da ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta daina yana cewa yanzu haka ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin fadar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero da kuma kamfanin safarar jiragen sama na airpace sakamakon nuna rashin jin daɗi da fadar masarautar kano ta yi ga kamfanin yanzu haka dai dan uwa ga sarkin na kano alhaji isa bayero ya gabatar da koke ga hukumar kula da jiragen sama ta najeriya dangane da abin da ya kira rashin martaba masarautar kano da kamfanin ya yi babin da cifrin murya amurka daga lagos a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a taƙaice. A jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa biyo bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da aka yi kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma salaban abu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kelvin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai anjima jima wasalam.